Tambaya ta farko a nan Monsieur Le Maire ita ce, menene ainihin COGES? Kojesu kwamiti ne da uwayen 'yan makaranta suka kafa kuma kwamiti ne da ke sa ido kan yadda aiki ke tafiya kan halartar iyaye wajen kula da makaranta haka kuma wannan kwamiti na taimakawa ga aiki mai kyau domin suna tabbatar da sa ido akai-akai da kuma daidaituwar makaranta. To menene rawar da ma'aikatar magajin gari ke takawa? wajen girkawa ko kuma kulawa da irin waɗannan tsarukan da ke dafa makarantu kamar kojes. An tan a matsayin hukuma a bangaren ofisoshin magajin gari shiyoyi da ke karkashin da'ira muna da nauyin kula da firamare sakandare kuma tana karkashin zauren mashawartan birni a bangaren hukuma, muna halarta sosai ta hanyar tallafawa da shiga ga duk ayyukan da kojes take shiryawa cgds da kuma sauran rassan kungiyoyin makarantun firamare kenan muna tallafa musu bisa la'akari da karfinmu da kayan aiki abin da ke hana abubuwa shine shi Najeriya wani yanki ne na da'ira kuma nan mu wani birni ne da ke da wani matsayi na musamman idan shiya wani bangare ne ba ya da wani matsayi na hukuma ko wani yanci na kula da kai komi yana hitowa daga da'ira kenan komi duk sai da niyyar magajin gari dole sai an bashi umarni daga da'ira kafin ya fara duk wasu ayyuka amma duk da haka tare da babban magajin gari muna fahimtar juna da kuma daidaita duk wasu abubuwa da ke bamu damar hakikanin gaskiya samun karawa gaba ta hanyar tallafawa makarantu daban-daban da ke haɗa shiyoyinmu. Wa'anne matakai ne ma'aikatar magajin gari kan iya ɗauka idan ita kojiskin tana fuskantar matsaloli? Muna da taruka na wata-wata wani lokaci ma na mako-mako. Hakika muna samun haɗuwa da su da ja hankalinsu game da rawar da ya kamata su taka. Idan kuma muka lura da wani rashin aiki na wani koshes babu wani abu illa a canza shi. Kuma ma game da shiga makarantar wannan shekara gaskiya za mu ɗaukar dukkan nauyinmu domin muna so mu kawo wani sauyi addini cikin makaranta kenan ya kamata dukkan masu ruwa da tsaki su shiga sosai na farko iyaye 'yan makaranta da kansu hukumomin ilimi da kuma hukumomin